Assalamu alaikum. Shin ko za ki iya gaya musu sunanki? Sunana Queen Sara. Queen Sara. Yar wata ke fa? Sunana Salma. Hajiya Salma. Um, akwai wani dan game da nake son zami da ku? I don't know if you guys are interested. Yes. Okay too. Za ta baki lamba wai saurayinta? Za ki kira shi. Kin gane? Za ki nuna masa cewar um, kin ɗauki lambansa ne daga cikin wayarta. Kin gane hotonsa kika gani? So ke gaba ɗaya yanzu kin pola. ke kawai kina son ki gaya masa abin da yake ranki ko ma dai menene ba dai ke dai kawai dai kin faɗa abin da yake ranki kuma kin samu salama eh. so um, za mu iya yi eh okay to kira shi ba shi number ba ta number sorry sa hands free ina speaker

ko bai ɗauka haidin in nan ba a guri hello hello now suna na ku insara To ku insara <laughs> Kawar Salma. Na? Ni ta kawar Salma. To. Daga hoton ka ga wayar Salma si ni ce mata wayi, wannan sai ta ce min ai saurayinta ne sai ni ce mata turayi to bata ma san na ɗauki number ka ba sai ni ce bari in kira ka in ja kawai ganin hoton ka ɗaya da ni ni ji eh ina son ka kuma ka mini ka kwanta min cikin zuciya na ji ko za ka iya dating da ni idan babu damuwa za ka iya dating da ni idan babu damuwa a'a ba kuna tare da ita salman ba yanzu ba mu tare kuma wanke ce ko? eh kawata ce to to ina ganin cewar ya kamata a ce kuna tare kuna tare idan muna tare eh, coach coach